يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون يا كو يا annabin النبي الله يعقوب كتنا نعمر الله ميوا yawa akan ku ku gode mata ku na yin imani da ni da mazanina da aiki da shari'o'ina idan kuka cika wannan alkawari ni ma zan cika muku abin da ne muku alkawari da shi na rayuwa mai daɗi a duniya da sakamako mai kyau a ranar alkiyama kuma ku ji tsoro na ni kaɗai kada ku warware alkawarina